فيها بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا إذ جاءهم بأسنا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولنا يمتي آه، جمعة تقوى صلوة رمضان إجراء دبو إيدة الرسول دا أربعين دقيقة وندي دا كي دا دا المي أيار دبو بيد عشرين marratan ukura Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisin tafsiri namu na musamman muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya taimake mu kada mu ce komai sai abin da ya dace da gaskiya sai abin da ya dace da shari'arsa karatunmu a yau zai fara daga farkon suratul araf بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين نعم سورة الأعراف سورة الأعراف وآياتها ست ومئتان إنت دريبين بالشدة نزلت بعد الصاد تاسوكو باين سورة الصاد فهي كباقي السور المكية ita wannan sura ta al'araf kamar sauran surori surorin makka ne bi waje na'am wato bisa jumla to a izu mawadi al'aqida wato tana bayani ne akan al'amura ko maudu'i da suka shafi aqida wa mawdu'uha ar-ra'isi huwa indaru ma yatawallawna ghayra ghayra Allah babba abin da suke karantarwa shine wato gargadin waɗanda suke jibintan wani Allah maɗaukakin sarki a musu gargadi bi halaki duniya ko azabi akhira da cewa suna iya halaka daga nan duniya Allah maɗaukakin sarki kan yana iya aiko azaba ya halakar da su sannan kuma idan suka toge suka ci gaba da jibintar wani Allah maɗaukin sarki suna watsi da Allah da dokokinsa da manzon da Allah aiko zuwa gare su tabbas azabar lahira za ta shafe su wannan shine babban maudu'i da wannan sura ta al'araf ke karantarwa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad uku Allahu a'lam bi muradihi da zalik wannan harufa da su aka bude wannan sura harufa ne ba lafuza bane Allah ne ya fi sanin abin da yake nufi da su هذا kitabun unzila ilayka Allah madaukin sarki ya ce wannan littafi ne da aka saukar zuwa gare ka. Kitabun linnabi sallallahu Alaihi wasallam. wannan magana ce da Allah madaukakin sarki ya fuskantar da ita zuwa ga manzonsa sallallahu alaihi wa sallam fala yakun fi sadarika harajun biqun minhu saboda haka kada a samu harajin wato biqun wani kunci fi sadarika a cikin kirjinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada a samu wani kunci a cikin ƙirjinka minhu saboda shi wannan littafi ko saboda isar da shi ai an tublirahu ko tubalirahu makafata an tukazza wato kada samu kunci a zuciyarka na wato game da isar da shi saboda tsoron kada a karyata ka musamman lokacin da ake zamani makki annabi sallallahu ta'ala wa sallam duk lokacin da ya fito ya an saukar masa da ayoyi kaza ko sura kaza wawaye za su rika masa izgili hufa wawaye su ta masa izgili a da cutar da shi cuta daban-daban to kenan lamarin zai zama to babba a wurinsa saboda duk lokacin da aka sauko da <clears throat> wata aya ko aka saukar da wata sura zai tunani yau kuma wace irin wahala zai shiga cikinta wani irin izgili zai gamu da shi daga kafirai irin su abu jahal irin babbansa abu lahab da sauran manyan kafirai makka waɗanda suke jagorantar wa allah tawaye da kuma yi wa manzancin manzonsa tawaye saboda haka allah maɗaukin sarki ya ji hankalinsu cewa kada zuciyarsu su samu kunci game da isar da wannan sako da Allah madaukakin sarki ya bashi ci gaba da aikinsa Allah kuma zai kare shi wannan littafi da aka saukar gare ka litun litunzira ay muta'alliqun bi anzara wato wannan littafi da aka saukar zuwa gare ka domin kai gargadi da shi shine zira biyu wato an saukar domin kai gargadi da shi kenan sai da kai yana da alaka da an saukar domin da ba saukar littafin ba babu abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai gargaɗi mutane su shi wa zikra nan kuma shi littafin an saukar da shi da zikra ai kan saboda suna sharwa lil mu'minina ga mu'mini an saukar da shi saboda ayi wa kafirai gargaɗi su gujewa bautan gumaka su dawo su bi abinda Allah maɗaukin sarki ya ce su kuma da suka ne ƙauya su ma za a ci gaba da tunatar da su girman Allah za a ci gaba da tunatar da su yadda ake bautawa Allah maɗaukin sarki shi yasa nasu abin aka kira shi tafsira tunatarwa ai tazkiratan lil mu'minin lil mu'minin bihi wa tunatarwa ga masu imani da shi alqur'ani ko littafin irin almuntafi'una bi ne ba aka ce aka keɓance su da cewa a tunatar da su saboda su ne masu amfanuwa da littafi amma su kafurai babu abin da ma littafin ke ƙara musu ba ce ƙara santar Allah madaukakin sarki domin duk lokacin da aka saukar da wata sura suka kafurce mata sun ƙara santar ubangiji duk lokacin da aka sauko da wata aya suka bijire mata kenan sun ƙara santar ubangiji سنوى كلهم لهم هل ينزك جاء مسو أي اتبعوه نعم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون طيب. an sauka da wannan littafi zuwa gare ka saboda ka gargaɗi mushrikai kafurai masu yi Allah ta wurin kai sannan kuma ka tunatar da waɗanda suka yi imani da littafin ka ce da su wato a gaya wa mushrikan kuma a gaya wa dukkan al'ummar duniya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wato ku bi abinda aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku ai alqur'an alqur'ani ku bi alqur'ani ittabi'u alqur'ana wala tattabi'u kada ku bi ai tattakhizu kada ku riki min dunihi ai Allah kuma bayan Allah ala tattakhizu ghayrahu kada ku riki wani su shi Allah madaukakin sarki wato koma bayan sa auliya wato wasu waliyai wasu majibinta kada ku rikin wasu majibinta koma bayan Allah madaukakin sarki duk wanda za ku jibince shi saboda jibintar Allah ne don ya dace da a jibince shi ko kuma shi saboda shi yana jibintar Allah amma mutumin da yake juyawa Allah baya yake juyawa manzon Allah baya yake juyawa risalar annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan ba za a jibince shi ba haramun ne a jibince shi da yuna tsorahum ya zamanto kuna musu da'a kuna musu biyayya fi ma'asiyatihi ta'ala cikin sa'a masa shi Allah madaukakin karki kada ku haka kalilan ma tazakkarun wato kaɗan ne kwarai kuke tunawa duk da wannan shirya da aka sauko muku da shi duk da wannan manzo da aka aiko muku yana koya muku wannan shirya dare da rana amma kaɗan ne kwarai suna abin nan suna warku ko abin nan eh, eh, eh, bin dokokin ku ga Allah madaukakin sarki kalilan ma tazakkarun wato kalilan ma tazakkarun wannan ma din at-taqliliya ana karanta shi bitai waliya ana karanta shi da tazakkarun bitai kenan waliya ko zakkarun. ai tattaizun wato kaɗan ne kwarai kuke wa azantuwa duk da wannan babban aiki da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake yi saboda ku wa fihi idgamu ta'i fil asli fi zali a cikin wannan lafazi na tazakkaruna ko ya zakkaruna asalin lamari akwai ilgamin ta a cikin dal wata an nutsar da wata ta cikin bal ma asalin sa ta tazakkaro ne ko sai kira'atin da suko ha a wata kira'a ana karanta wannan zal ɗin da ɗauri a ce tazkuro galilan ma tazkuro ne a ɗan ne ƙwarai kuke sunawa wa ma za'idatun litaƙidil illa maɗin nan za'ida ce ma'ana da za a goge maɗin nan ma'anar ayar ba zai canja ba da za a ce ƙalilan tazakkarun ko ƙalilan tazkurun larabcin ya zanna kenan wannan ma wacce dama aka ce za'ida ce da take da illa domin a tabbatar da a ƙara ƙarfafa ƙarancin yadda suke tunatuwa ɗin to da za a shafe maɗin, larabci yana na alfe shi ne manan maɗin, a ce za a ida wani wato kare ne kawai ko ba mu shi larabci yana nan da kyau na'am wa kam wa kam قولة أهلكناها بأسنا بياتا وهم قائلون نعم wa kam ai da yawa khabariyatun maf'ulun bihi wannan kam din ana kiranta khabariya kuma a wannan mazaunin nata mazauni ne na maf'ulun bihi ita kam sawa'un kam ce istifamiya domin kam din kashe biyu ne akwai kam da ake kira kam istifamiya wato kam da ake amfani da ita domin a yi tambaya akwai kuma kam habariya kam wanda ake amfani da ita domin a ba da labari to kam ɗin sawa'un istifhamiya ce ita ko habariya ce ita ana mata lirabi kamar yadda ake wa sauran sunaye na istifham lirabi za a mata lirabi gwargwadon alakarsa da maganar da ya biyo bayansa haka ake mata lirabi shi ya a nan malam shehi musa abubakar mamar gumi ce kabariyatin maf'ulun bihi ita kabariya ce sannan kuma maf'ulun bihi ce ba mubtada ba kenan in za ka yi lirabin ta anan sai a ce kam takfiriyatin takfiriyatun وهي مفعول bihi مقدم abin nan li halaknaha sannan wa min qaryati sannan jumla ta min qaryati shi kuma tamyizun ne na kam din li kam al khabariyya takfiriyya sannan min qaryatin kamar da ake gani majruru ne bi min wannan shine liradin da malam ya zaba mun shi yasa kenan khabariyatun sannan maf'ulun bihi ana ma wata wani irabin ta wata fuska da wanda ya saba wannan kamar da wasu masu tafsiri suke gani a ce kam din nan fi mawdi irafin bil ba kam yana bigiran rufu'a ne ba sai zama to marfu'i saboda ya faɗa mafadar mafsada dama mubtada duk inda yake marfu'i ne sannan ahlak na kuma ya zamanto shi ne matsayin kaba. shi ma dai kaga na bige rufa yake ma'ana sai a ce kafirun min alqura ahlakna kafirun min alqura tun da dama kam in ta zo sunanta takfiriya shi ya sa abin nan hula ne suke mata fassara mai kyau ce kam dudi ya yawaita sannan ya cika da a ce kam shuɗi hebe to an san kam khabariya kenan yawwa suna nan suna nan cikin alkurani kamar suratul anbiya Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun وكم قسمنا من قرية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرننا فرين نعم أولا سورة الأنبياء لنا سوى لقد أنزلنا إليكم كتابا حقيقة من سوكر دون للتافي زوى بريكم littafin nan fihi zikrukum a cikinsa akwai abin da yake ƙimar wato sanya kuma su ƙima ya idanun mahankalta alkurani ya ƙara wa larabawa ƙima ya ƙara wa jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ƙima shi wa na fihi zikirkum ai fihi sharafukum afala taqilun ba za ku hankalta ba ya ku shawa, ya ku mutanen makka ba za ku hankalta da haka ba ku yi imani da shi to ga mallu shahikin wa kan qatamna ai dewa na ai na nan ma nan yana nufin na min karyatin kana zalimatan da yawa daga cikin alƙarya daga cikin alƙaryoyi muka halakar da su bayan sun kasance azzalumai masu nisantar Allah masu nisantar wato abin da annabawa suka taho musu gushi ba mu halakar da su duniya ba ta tashi ba kuma mu ba a cutar da mu ba abinda ma muka yi shine wa an shana ba'dahum qarnan akharin sai muka halicci wato wasu mutane bayan su suka ci gaba da zama a wannan duniya idan aka ce yi irabin wakan kasar na irin da muka faɗa da za ka yi suka ce kam kabariyatun takfiriya wa ya maf'ulun bihi maf'ulun bihi ne amma ko muqaddamun shi maf'ulun bihi ne li qasanna din bi lafazin qasanna kamar da wancan da muka karanta suratul araf da wanda ke maf'ulun bihi da lafazin ahalatnaha sannan min karatin shine tamyiz na kamfin domin kam suna bukatan tamyizi sawa'un istifhamiya ce ko ma kabariya ce ita tana bukatan tamyizi so mu dawo cikin ayar mu wa kam khabariyatun mas'ulun bihi min qaryatin ai dewa daga cikin alqarya urida ahluha min qaryatin ko urida ahluha da aka ce dewa daga cikin alqarya an nufi dewa daga cikin mutanen alqarya ta yi ma a ce ai ba a bukata duk lokacin da aka ce alqarya ai ba ana nufin kango bane duk lokacin da aka ce gari sai da mutane ai ba da za a ce babu kowa a wuri sannan kuma a rika kiran wurin gari gari yana nufin gine-gine da mutanen da suke cikin gine-ginen saboda haka in aka ce alƙariyu da yawa ne muka halakar wato ana nufin mutanen alƙariyu da yawa ne muka halakar na muka halakar da su ai na ilakaha muka yi nufin halakar da su da muka yi nufin halakar da su fa ha muka turo musu bai gargaɗe gargaɗe su ba abu suka ki karɓan wannan gargaɗe nasa فجاءها بعثنا سي بعثنا عذابر مو تزو مسو أي عذابنا تزو musu وني لوكتي بياتا cikin dare? lokacin da ba sa tsammani suna cikin hutu suna cikin bacci suna jin daɗin baccinsu shine bayatan au hum qa'ilun ko ko muka harakar da su lokacin da suke hutun rana aina imuna bizzahira lokacin da suke bacci bayan azhar kun san al'umma da yawa sun saba idan aka ce azahar ta yi daga azahar zuwa la'asar lokaci ne na hutu wurin al'ummai da yawa musulmi ko inda ba musulmi ba yau inda za ka je saudiya aka ce an yi sallan azahar to kafin an yi sallan la'asar din tsakanin azahar da la'asar za ga cewa tamkar tsakiyar dare ne in ma ga wani yana yawo masu hankali za su tuhume shi ko ba mutumin kirki ba ne kamar dai yadda an ga mutum yana yawo tsakiyar dare za a fara tunanin ina zai tafi me yake nema to saboda haka azabar mu ta zo musu bayatan ko dai cikin dare lokacin da suke bacci cikin dare suna jin daɗin baccin su au ƙa'ilun ko lokacin da suke kailula ayna yin wala bizahira lokacin da suke bacci da rana mala ce wal qailula abinda ake ce mata ce mata qailula istirahatu nisfin nahar hutun da ake yi a tsakiyar rana wa illa mai kun ma'aha naumu wannan hutu lokacin da mutane suke kunce suna hutawa ko da ba bacci suke ba ana kiran wannan kailula ai marratan ja'aha laylan wato wani lokaci azabar mu ta zo wa masu tsaurin kai masu bidirewa eh, manzanninsu da umarnin ubangijinsu wani lokaci azabar ta mu tana zuwa musu da dare wa marratan nahar wani lokaci kuma نعم نعم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to bayan sun karyata manzanni sun karyata Allah sun karyata littafin Allah da aiko manzanninsa da shi me ke faruwa an halakar da su za su nemi ba da uzuri gaban Allah sai eh, za su nemi ba da uzuri duk da yake uzuri ne ba karfe ba shi yasa Allah ya ce fa ma kana da awahum da'awarsu ba ta zan ba. wato qauluhum maganganun da za su gaya mana ba su kasance ba irji'ahum batuna a lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa su ce inna kunna zalimin wallahi mu mun zamanto azzalumai ai zalimina anfusana mun zamanto masu zaluntan kawunan mu bi na an iman saboda kawai da kai da muka yi muka yi wa imani mun zamanto azzalumai amma wannan uzuri na zai amfani ba zai amfani da su ba Tun da sun yi amfani da damar da Allah maɗaukin sarki ya ba su ya ba su hankali ne da za su fahimci mugunta da nagarta ya ba su hankali da za su fahimci gaskiyar mai magana za su fahimci ƙaryar mai magana amma kuma duk suka ki amfani da wannan dama saboda kowa ta da ta ɗauke su ko kuma dai wani abu na son zuciya daban ya ɗauke su ko rudin shaitan ko rudin wasu gumakansu da bokayensu suka kau da su har suka kasa yin abin da ya kamata su yi kuma suka samu kansu cikin wannan hali na zuwan azabar Allah ce da azabar Allah ta zo duk wani uzuri za su bayar duk magana za su faɗa ba za ta amfana da su ba domin aikin gama ya gama Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim من الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم نعم. ما كنا ضائعين to idan kiyama ta ta abin nan kiyama ta zo aka tada halittu aka tada mukallafai mutane da aljanu za mu su tambayoyi na'am za mu su tambayoyi za a yi wa manzanni tambayoyi na'am su ma za mu su tambayoyi shine Allah ke ba mu labari ana fara nas'alanna ya ursila ilaihim wallahi za mu tambayi waɗannan da aka aiki manzanni zuwa gare su ai al'umama za mu tambayi al'ummai me za mu tambaye su an ijabati min rusula za mu tambaye su wace irin amsa suka ba wa manzanni ko su wani da wani lokacin da muka aiko muku da manzo wani da ya je muku wace amsa kuka ba shi kun karɓi maganarsa ko kun kyale maganarsa kun zazzage shi ko kun jijjoke shi ko ma kun kashe shi su za a tambaye su wa amalihim fi ma balagahum sannan kuma za a tambaye su wani aiki kuka yi game da abin da ya riske ku na manzancin manzannin mu su za a tambaye su sannan wala nas'alan al mursalin wallahi za mu tambaye su ma manzanni anil iblaz za mu tambaye su kun isar da sako manzowa ne ka isar da sako da muka ce ka isar ga al'ummai kaza ko ga al'umma kaza da kaza za mu tambayi kowa na'am wala na kusanna alaihim a karanta ta fala <clears throat> na kusanna alaihim bi sannan kuma za mu tuso musu za mu karanto musu abubuwan da suka faru da ilmin da ilmi abinda faru za mu tunatar da su za mu karanto musu shi aila na kubiran da an ilmin bima fa'alu za mu ba su labari kuma labari irin na ilmi da babu ƙarya ko ɗaya cikin su za mu gaya musu duk abin da suka aikata kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza wa ma kunna za su yi sai za yi biyu mu ba mu zamanto bai ba muna nan duk abin da manzanni suka yi akan idanun mu suka yi shi duk abin da al'ummai suka yi al'umman manzanni suka yi muna ganin su akan mu suka yi shi saboda ka zo za mu ba su labarin komai ba mu zamanto ga ilai ba an iblaghir rusul game da isar da manzanci da manzanni suka yi mu ba ga ilai bane mun san da haka wal umamil khaliya nan al'ummai da suka gabata su ma da eh da suka yi ta'amuli da manzannin su ma duk abin da suka yi muna halarci sai ma alimu cikin abin nan sai ma ullimu cikin abin da aka sanar da su na'am wal waznu والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم والوزن سكالي da za a yi amfani da shi a wannan rana da za a auna ayyukan al'ummai al'umman annabawa na ƙwarai da kuma na banza sikelin da za a musu awo da shi lil'amal sikelin da za a yi awon ayyuka da shi auli ha ko sikelin da za a yi awon littattafan ayyuka da shi bi mizanin lahu lisanan wato skenin da za a amfani da shi mai harshe biyu wa ne da kuma tafuka biyu kamar da fil hadis kamar da yazo cikin hadisi ka'inun yau izin wannan skeli ya zan ko ya kasance a wannan rana a yau masu ali ranar tambaya ina almaskur da aka ambata ɗazu wa huwa yau mulkiyama da shine ranar kiyama Alhaku na gaskiya skeli ne na gaskiya za a amfani da shi ba skelin wasa ba ba skelin zalunci ba ai asabit skeli ne tabbatacce na gaskiya awil adli ko kuma skelin adalci ne alhaqu din nan natul wazni sifa ce na skeli wato wannan skelin ya sifantu da gaskiya ya sifantu da sifar gaskiya saboda haka za a musu wato awon ayyukansu faman taqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka nauyaya ai bil hasanati da kyawawan ayyuka to fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta ai alfa'izuna masu rabauta da samun aljanna wa man khaffat mawazinuhu waɗanda kuma ko wanda kuma abin nan kelinsa ko mai zanensa suka kasa yin nauyi ai da sayi'ati da munanan ayyuka to fa waɗannan allazi na khasiru an kusa su ne wanda suka tafe ko kuma suka yi hasaran kawunansu domin da su kawunan da su da kawunan nasu jikunan su cikin wahala za a shiga saboda haka tamkar sun yi asaran kawunan nasu kenan Allah ya sauƙaƙe sun yi asaran kawunan su bi tasiriha ilan nar saboda wato tura kawunan nasu da suka yi cikin wuta domin ayyukan da suka yi ya zan dalilin tura kawunan su cikin wuta kenan kamar sun yi asarar kawunan su mutumin da ya kona gidansa da kansa za a ce asarin gidansa za a ce asarin gidansa mutumin da ya kona gonansa da kansa za a ce asaran gonansa na'am za a ce asaran gonansa mutumin da ya kona wani abin hawansa da kansa za a ce asaran abin hawansa na'am ya yi asaran abin hawansa haka nan mutumin da a nan duniya ya kasa yin aiki da zai kubutar da kansa jikinsa da sauran gabansa daga shiga wuta ya kasa yin haka ya yi mummunan aiki da zai sa wato gobe kiyama a shigar da shi wuta wannan ya yi asaran kansa shine manan khasiru anfusahum bima kanu bi atina yadlimun saboda dalilin yadda suka kasance wato suna zaluntar ayoyinmu ayyadi haduna wato suna musun ayoyinmu is jahdul haqqi zulmun malam yace ai abin da yasa aka ce suna zaluntar ayoyinmu domin musun gaskiya zalunci ne malam yace ثم بعد أن ذكر الأمر bayan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci umarni bittiba'i ma'un min Allahi wato umarni da bin abinda aka saukar daga Allah maɗaukakin sarki wannahi da kuma hani an ittiba'i ghairihi ga bin wani umarnin Allah wa bayyana kuma bayan Allah ya bayyana anna mukhalafata zalika yu'aqibul halak cewa saɓawa hakan wato zai kawo ƙarshen wato zai zama da ƙarshen al'amari ya zama to halaka da shiga wuta ta duniya a nan duniya halaka ko Allah maɗaukin sarki ya jefa wata halaka wata annoba ko wata musiba daga sama ko wata tsawa ko wata girgizar ƙasa ko kuma wata cututtuka duka Allah maɗaukin sarki da azubta bayan sa kangararru da shi lokaci zuwa lokaci daga nan duniya sanan wal azab kuma zai sa ya zamanto ƙarshen al'amari a lahira shine faɗawa cikin azaba fil akhira bayan Allah ya yi wannan yaskuru fi ma to cikin ayoyin da ke tafe sai kuma Allah ya shiga ambato ma afaba ala irin abin da Allah maɗaukin sarki ya kwarara ya kwarara wa mutane ya ba wa mutane ya turo wa mutane min funun ni'ami na daga ni'imomi daban-daban almujibati lishukri waɗanda za su wajabta wa bayi gode wa shi Allah Allah yana zai ambaci hakan ko yana ambaton hakan tarjiban intisaril amri saboda ya kwadaitar da bayansa su ci gaba da bin umarninsa wannayi da kuma su rika gujewa duk inda ya cewa kada a yi ko kada a fada cikin cikinsa saboda haka fa da sai Allah ya ce wala kar makkannaku makkannakum fil ardi wa lakum fiha ma'ish tashkurun Allah ce walakar nakun ya bani adama hakika ku ɗan adam ai mun ba ku dama mun iyar da ku mun mallaka muku mun ba ku dama fil arzi a bayan ƙasan nan mun ba ku dama a duniya Waje waja'alna lakum fiha ma'ayisha muka sanya muku abubuwan jin daɗi na rayuwa a cikin ita wannan duniyar ma'aisha. bilya'i ba ma ba ba isha ba isha bilya'i mai wannan isha ai asbaban ta ishu na biya mun ba ku wasu dalilai wanda ta hanyar su ko wasu hanyoyi mun buɗa muku wasu hanyoyi ko mun koya muku wasu hanyoyi wanda ta nan hanyoyi za ku samu kyakkyawar rayuwa mun ba ku ta yadda za ku hanyoyin da za ku bi ku mallaki dabbobin ni'ima da za ku yanka ku ci ku amfani da fatunsu ku yi amfani da gashinsu mun buɗa muku hanyoyi da za ku yi amfani da bakin ƙarfe da muka halitta domin ku yi wa kanku abin nan ƙere-ƙere ƙera fatanya ƙera gatari ƙera mota ƙera jirgin sama da sauransu mun muku hanya muka koya muku da za ku yi amfani da auduga ko da sauran eh, igiyoyin itatuwa domin ku ƙera kanku tufafi ku sanya hmm? wannan shine ma'anar wato ma'ayish wana asbaban ta'ishuna biha jam'a ma'isha ma'aish din nan plural ne jam'i ne ah, mufradinsa shine ma'isha amma duk da wannan ya ku mukallafai mutane da aljanu kalilan ma ɗan kaɗan ne sosai ma ɗin ake da illa domin ya ƙara ƙarfafa karancin abin aka ce kalilan ma ɗan kaɗan ne kwarai tashkuru na kuke godewa ba ka gode wa Allah da yawa duk da wannan ni'ima da girman ni'imar ai ala zalika akan waɗannan ni'ima ai minan ni'am allati an'amna alaikum wato ni'imomin da muka ni'imta muku an makkannakum an makkanna lakum fil ardi wato muka ba ku daman yin duk abin da kuke so a doron ƙasa a cikin duniyar nan ja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku hanyoyin da za ku bi ku samu kyakkyawar rayuwa wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jiddan duk da kuma halin ku shine na rashin godiya sai dan abin da ba za a rasa ba amma dai ga abin da muka muku yanzu kan ku hankalta mana ai an tuna muku da halayen da rashin kyautawar ku ya kamata a ce yanzu kun yi tunani kun dawo kun imani da manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun da wannan littafi alqur'ani a matsayin littafi ne na gaskiya نعم ولقد خلقناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ga wata ni'imar da muka muku wadda an bamu muku ba da ba kwana saboda ku tuna wannan ni'ima mamuna ku mini biyayya ku yi wa manzona biyayya ku yi da littafin da na ba wa manzona domin ya shirya da ku walakar haƙiƙa khalaqnakum ai mun halitta ku ai abakum adama mun halicci ubanku adam sun masawar nakum daga nan muka suranta ku ai sawwarnakum wa antum fi zahiri mun suranta ku alhali kuna cikin tsakon shi annabi adam alaihi salam ai wa minan ni'am allati an'amna alaikum ma'ana na daga cikin ni'imomin da muka ni'imta muku khalqu abikum adam adama halittar mahaifinku adam ثم تصويره على da kuma suran tashi a cikin أنت sura muka yi shi mai kafa biyu. muka yi shi mai hannu biyu mai kyakkyawar fuska mai kyakkyawan hanci sauransu kuma ku gaji wannan kyakkyawar sura wa tasirukum kadhalika haka nan da suranta ku kuma kamar yadda muka suranta uban ku adam ala shaklin ladhi antum alayhi a bisa dai wannan sifa da kuke kanta a yanzu kuke ganin junan ku a kanta walam naj'al suratakum ba mu sanya surar ku misla suwari baƙin haiwan kwatankwacin surorin sauran dabbobi ba ba mulku kamar maciji ba ku riƙa da da cikinku ba mu yi ku kamar dangare ba ba mu yi ku kamar biri ba ba mu yi ku kamar jaki ba kamar kare ko kamar doki ba muka yi ku a bisa surar mutum ko ba ga muku ba kun san surar ku ta fi surar sauran dabbobi kyau kuma tabbas mu muka yi ku akan wannan surar inda ba mu yi ku haka ba ko ba za ku yi kanku akan ba za ku tsora kanku akan wannan surar ba wannan ma ba zai isa ku azantu ba ku yi imani da ni cewa ni nake sama da kowa ku yi imani da manzona ku yadda me na aiko shi tun da ba ku hujja ku yi imani da littafin da na shi domin ya shirya da ku ba za ku tunani ku yi haka ba mun halitta ku saboda mun halitta annabi adam ubanku mun tsoranta ku saboda mun tsoranta annabi adam ubanku ko ma mun tsoranta ku a cikin ku. bayan mun yi ku adam sun makulna lil mala'ikata sujudu li adam daga nan sai muka ce wa mala'iku ku yi sujuda wa adam sujuda tahiyyati sujudar gaisuwa ba sujudar bauta ba na na'i ko dai ta hanyar sun koyar da kai ba mu da sahihin hadisi da yake cewa wannan sujada ba sujada ba ce ta kai goshi har ƙasa sun kuyawa ce kawai a mu yanzu abin za mu tabbatar shi ne Allah maɗaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salam sannan kuma ya ce wa mala'iku masu yawan daraja innan ku wa annabi adam su joda dama kuma dalili shine lokacin da Allah maɗaukin sarki ya yi nufin halittar annabi adam sai ya gawa mala'iku ja'ilun fil khalifa wa in qala ja'ilun fil نعم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم إيه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض نعم. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا نعم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم أبين abin da ke faruwa shi ne kafin Allah mana sarki halicci annabi Adam a.s. أقول mala'iku mala'iku suna nan a bisa shararriyar siffar su ta cewa ba ta saba wa Allah la kuna la ma'amaran wasu abuwa mai umaru ba ta saba wa Allah su suna aikata abin da Allah ke su aikata ne har kullum sannan kuma ba su da wani aiki ba sai ci Allah wasu sarki su girmama shi mala'iku suna nan sannan kuma ma akwai halittar wani jinsi na aljanu اما جنس الجنو لا كان ملاج كوبا هو زمان تو دغه تجين ساكو ما اورين كاي ني دغه كشي جونا سين دغه بد ديني تو في الله ما او كان فريكي اغا ملاج كو اني دائر في الارض خليفه ني ماي سنيا خليفه ني ادونيا ني ماي سنيا خليفه ني ابايان كسن ظاهرين خليفه انا ماي سنيا جاغورا ني wannan fassara tana da kyau duk da ma'anar khalifa mai mayewa ne wasu na fassara wannan zan sanya khalifa wato mai mayewa wanda in baya nan wani kuma zai tsayin za su maye baya nan haka za a ci gaba amma dai fassara shi a khalifa a matsayin khalifa mai jagoranci mai lura da kasar don wani irin sai sifar ɗan adam duk inda yake har yau har gobe duk inda aka ce yanzu ba mulkin dan uwanka bane dan adam a duniyan nan duk inda ka tafi matukar ba mulkin dan wanka bane dan adam kana zuwa to kai ne mulkin wurin itatuwan wurin sun zama to suna karkashin ka ciyayin wurin sun zama to suna karkashin ka ruwayen wurin sun zama to suna karkashin ka automatically akwai dabbobi a wannan wurin na ne akwai tsuntsaye a wannan wurin na ne kenan wannan ce khilafa maurusa daga annabi adam alaihi salam da Allah madaukin sarki ya ga mala'iku haka sosai suka ga hankalinsa ya dage saboda suna son ubangiji suna ma ubangijin su sai suka ce ya ubangiji mu sai da alaufiha man yaskutu fiha wa yaskutu dima wa nahnu nukabbiru wani wa nuqaddisu lak ya ubangijin mu yanzu za ka halicci wata halittar halittar za ta rika yin farna cikin wannan ƙasa da ta zubar da jini mu ba mu ishe ka ba ga mu mu ba mu da wani aiki fashin mu ta tasbihi mu ta tsarkake ka mu kaddasa ka mu ta ma tasbihi da Allah ce yi alam ma da ta'lamu na ji abin da kuka ce amma ni ina sanin abin da kuma kusa ina san komai ko ko sai dan wani abin da ba za a rasa ba saboda haka Allah madaukakin sarki yayi adam ya gina shi da hannayensa hannaye da suka dace da zafinsa. ya hura masa rai ya hura masa rai sai ya karantar da shi ya koya masa ilimi shine Allah ya ce wa allama da al a kullaha Allah sai sanarwa annabi Adam dukkan sunaye duk wani suna Allah ya koya wa annabi Adam alaihi salam masu tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki bayan ce annabi Adam ya bijirar gabansa duk wasu abubuwa da zuriyarsa za su bukata ko shi zai bukata cikin rayuwarsa kayan aiki kayan zama ne ya masa sunayen abin sai ya bijirar da su gaban mala'iku ya ce to ku gaya mini an biyu ne bi asma'i haula ku gaya mini yin waɗannan idan har kuna da gaskiya kan ikirarin ku cewa kusan ko za su kowa alheri suka ce ba sani ba da Allah ya ce Adam gaya musu Adam sai da musu bayani ya wannan abu kaza kenan wannan abu kaza kenan Adam ya mutu lafiya Adam ya zama to malamin mala'iku bayan ya gama malam ya kamata a girmama shi Allah ya ce to mala'iku ku yi wa annabi Adam sujuda sai suka musu aka ce su sujuda ba kayyade ba ana ana daukan har kai goshi abin da ya kamata a fahimta shine akwai sujuda na girmamawa akwai su juda na ibada sujuda na girmamawa wannan kusan yawanci al'ada ce ta mutane kuma a zamanin annabawa da yawa halal halal ne abin idan kun lura da kisan zuwa cikin surati yusuf za a ga cewa wato shi kansa eh, abin nan annabi ko da ƴaƴansa sauran ƴaƴansa sun yi wa abin nan annabi yusuf su juda sun faɗi a gaban da su juda a matsayin sa na sarki a matsayin sa na shugaba a yi su juda a gaida sarki a yi juda a gaida wani uba ko wani mai ilimi wannan wani abu ne da yake al'adar al'ummai da yawa amma a zamanin wannan al'umma muhammadiya an haramta ne mu an haramta mana kowace al'umma ma haramun ne a yi a kai wani sujuda sujuda na ibada amma kai sujuda yin yadda yarbawa suke har kwanci har kasa sai yadda hausawa ko wulani ko sauran kabilu da ke tare da su a sunkuya a tsuguna a yi wane ne wannan wani abu ne da ake yin sa a zamanin al'ummai mutane sun ga sun saba da shi amma mu Allah ya jarrabe mu a wannan al'umma muhammadiya ya bautar da mu da kada mu su juda wa kowa domin ibada kada mu su juda wa kowa domin girmamawa ta gaisuwa sai dai kawai mu yi sujuda yanzu nan ta fara sun daga sun koyar da kai har kai ga sun koyar da baya har kai ga kwanciya har kafa har ka goshi yan kafa wannan kuma ganin daman Allah ne akwai irin wani abubuwa da yawa akwai mutum mutumi adam ta gari da mutum mutumi kamar yadda yanzu kasashe muke ganin kasan da basu ba musulmi ba muke mutum mutumi a tsakiyar gari da sauran saboda adam ta gari wannan halal a zamanin su annabi dawud da zamanin annabi suleiman amma an haramta shi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam turan ta mutum mutumi ko a zana da hannu ko a gina adu ko a kera adu haramun a wannan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sujuda ba ma bukata sai mun ce sujudar intina'i kamar da mala yake ana a'a sujuda ce amma ne a wannan lokacin sujudar gaisuwa mu ko a zamanin nan annabi Muhammad haramun ne kai wani sujuda saboda girmama shi ko sarkin duniya ne ba ba ba ba sarkin wata kasa ba ko ne yake to mu dawo kan ayar ko muna lokaci har yanzu to ayawar shirifin abi ko ta shirifin abin nan ku suna lokacin da mutuwa mala'iku su jido da adam ku yi wa adam su juda su juda kan wato su gaisu gaisuwa zuwa yana yi da in yana yi muri riga mun ga muku abin da muke ganin shi ne daidai mala ce wa tashriful abi shirifin lil asna ai girmama uba girma ma wani ga yayansa yaya suna gadon wato darajar mahaifi fasajadu suka yi sujuda mala'ikun illa iblis iblis ne kawai ya ji a yi sajadar mala'ikatu kulluhum illa iblis dukkan mala'iku sun sujuda iblis ne kawai ya yi ba kun yakun su as-sajidin shi bai sujuda ba Allah ya la'ance shi to nan za mu tsaya duk abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka kure cikin karanta shi ko bayanin da muke muka kure muna fata Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan annoba ta corona da ake ta a yanzu a wannan ƙasa da ma duniya gaba ɗaya muna durƙusawa gaban Allah muna kaskantar da kai a gabansa da yake mu ya riba mu da wannan annoba ya zama da ita tarihi musibu da ake da sunan da can irin su ta'addancin boko haram muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen gaba ɗaya irin su kidnapping da sauransu Allah ya share ma duk innan musibu ya tsarki katar mu da su daga gare su Allah ya sarki azurta mu da arziki na halal da mana jagora cikin dukkan lamuran mu ya karfafa mana imanin mu har kullum ya cusa mana son addinin mu da son kasar mu da al'ummar mu shugabannin mu muna fata Allah ya saita su wannan tarbiyya da ake cikin ta karkatacciyar tarbiyya muna fata a fahimci Allah ya dawo da hankulin shugabanni da dukkan jan kasa su fahimci cewa wato son al'umma da son kasa ne alheri gaba da shi zai fara al'umma da ci gaba koke da ake da yan kasuwan mu suna amfani da wannan abin nan mm, wato rufe al'ummai da ake da garuruwa suna tsawwala mutane tsada muna fata za su fahimci wato albarka na cikin taimakawa al'umma na cikin sowa al'umma alheri ربنا فاتح الله ya taimake mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك